Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare barkamu da asuba barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau laraba ta farko a watan Maris da fatan an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanun labarai. Amurka ta saka takunkumi akan manyan jami'an gwamnatin Rasha kungiyar kasashen yankin gabashin asiya na nuna matsin lamba don ganin an sako shugabar kasar miyamma an san ci. sannan za ku ji cewa an yi jana'izar sarkin kagara mai martaba alhaji salihu tanko wanda ya rasu da yammacin jiya talata kanun labaran kenan gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da umarnin hana haƙar zinari da kuma shawagin jiragen sama a jihar zamfara ko menene dalili domin daga bayanan tsare an lalanta man. katon mutane da neman kudin fansa da sha'anin harkar ma'adinai. Yayin da gwamnatoci ke rufe makarantun kwana domin gudun sake garkuwa da ɗalibai waɗansu iyaye mata na ganin matakin zai mai da hannun agogo baya a yunkurin ilmantar da 'ya'yan talakawa. A wannan categories of people da muke da su irin masu hali da tsakiya da marasa hali idan aka rufe makarantun nan nan to ƙarshen shafa 'ya'yan masu hali kaɗai za su yi karatu. Sai kuma shirin baki mai yanka wuya na Murtala Faruk sanyin na amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a Assalamu alaikum. Gwamnatin jihar Nijar Najeriya ta sanar da rasuwar sarkin Kagara mai martaba Alhaji Salihu Tanko wanda ya rasu da yammacin ranar Talatan nan. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Mustapha nasiru Batsari ya aiko mana. A wata sanarwa daga ofishin sakataren gwamnatin jihar Niger, Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ta nuna cewa sarkin ya rasu ne a birnin Mina a sakamakon fama da rashin lafiya. Barista Abdulmalik Sarkin Daji shine kwamishinan kula da harkokin ƙananan hukumomi da masarautu na jihar Niger. Na farko wannan rashi babban rashi ne gare mu duka. Rashi ne na Niger State gaba ɗaya. Domin wannan sarki yana ɗaya daga cikin matsautsin sarki sama da shekara talatin da wani abu yana akan mata da yana gan daga mai mata ba sarkin sudan sai shi kasancewar shi sarki kuma malami ne hmm. duk gaba daya muna juyayi ne na wannan rashin shi ma dai shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Niger wanda dan asalin wannan masarauta ne Alhaji Ibrahim Balarabe Kagara ga abin da yake cewa wannan babban rashi ne ya same mu a kasan kagara da jihar Niger baki da sanin irin bawan Allah da muka rasa. Hmm. Mai mata kin kagara ya kasance mutum ne wanda yake duk mutumin kasan kagara yana alfahari da kuma tinkaho da irin halayen da Allah ya masa na saukin rayuwa da kuma jin tausayi da jin kai da na kasa da shi wannan rashi ne wani gibi ne wanda aka samu wanda cike shi sai dai Allah da ya halicce mu wannan addu'an Allah ya amshi bakuncin sa garkuwan kagara Alhaji Yaro Namadi ya bayyana halin da suke ciki a masarautar mun dai babban rashi kare da kuma Allah ya ji kan shi ya rahamshe shi amma masarautar kagara kan mun rashi. Sarkin na kagara dai Alhaji Salihu Tanko ya rasu yana da shekaru ɗari a duniya kuma ya hau karagar mulkin masarautar kagaran ne a shekarar alif da tamanin kenan ya share kimanin shekaru talatin da a kan mulki. Ya rasu ya bar mata biyu da yara goma sha biyar da kuma jikoki da dama.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 kan irin rawar da suka taka wajen yunkurin kashe shugaban 'yan adawar kasar alexei navalny wannan takunkumi wanda wasu kwararru ke kallo a matsayin abin misali da amurka take so ta nuna an saka su ne tare da haɗin gwiwar ƙungiyar nahiyar turai wacce tuni ta riga ta ɗauki mataki akan jami'an rashin kan abin da ya shafi lamarin na navalny sai dai ministan harkokin wajen ƙasar ta rasha sage lavrov ya yi gargaɗin cewa kasarsa za ta mai da martani kwatankwacin takunkumin da amurka ta saka mata. To kada a yi nisa nan gaba kaɗan mamu zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya. Amma kafin mu kai ga haka bari mu leƙa Najeriya inda gwamnati ta bada umarnin hana haƙar zinari da sauran albarkatun ƙasa a jihar Zamfara. Tare da haramta shawagin jiragen sama a sararin samaniyar jihar a ƙoƙarin yaƙi da ta'addanci da ya kamari a jihar. A hirarsu da wakilin Umar Faruk Musa Abuja mai baiwa shugaban ƙasa shawara a sha'anin tsaro janar Muhammadu Babagana Mungunu mai ritaya. ya yi ƙarin bayani. bana mu da shugaban ƙasa da shi ya jagora bisa ga wa'annan ɗauke-ɗauken yara ɗaliban makaranta da ake yi kuma mun gano daga bayanan sirri cewa babban matsala shine matsalar ma'adinai saboda haka an fitar da doka na dakatar da aikin ma'adinai ga baki daya a jihar zamfara sannan kuma an ce babu jirgin da za a tuka a saman jihar akwai wadansu hujjoji da aka dogara da su akan wannan matsayi kuma kana ganin zai kawo sauƙi wurin ci gaba da sata ɗalibai da ake yi a lokuta daban-daban musamman a arewacin najeriya eh, yardan Allah wani abin zai tasiri domin daga bayanan sirri an lallanta sha'anin satan mutane da neman kuɗin fansa da sha'anin harkar ma'adinai wato kuɗin da ake samu daga wurin ne ana amfani ana sayar da kamai kuma ana ɗiban mafi yawan gwal ta gulla da su azurfa ana fitar da su ana kai su ƙasashen waje. Amma wannan zai ba mutane mamaki a ce ana iya danganta satar ɗalibai ko satar mutane da magana haƙo ma'adinai me yasa ake iya danganta waɗannan matsalolin guda biyu tare. Ba sabon abu bane wannan ba kawai a Najeriya ba ka tuna baya a ƙasar Sierra Leone da su Liberia da kuma Congo inda ake mahar amfani da yara ƙanana wato haɗa ma'adinai yakan kawo kuɗi da wuri kuɗin da za su yi amfani su taimaka mai sannan su taimaka wanda suke wa aikin amma waɗanda suke wannan barnan suna da alaka da kuma yanzu da mutanen 'yan boko haram domin su ma an katse musu hanyar da suke samun kuɗi da wasu dokoki da aka sa a kwanakin baya saboda haka sha'anin ma'adinai kan kawo kuɗi da wuri inda sha'anin shan kwaya ke ba mutanen nan 'yan ta'adda kuzarin yin aiki so sun gano wannan hanya ce da za a iya samun kuɗi da wuri kuma ba wanda zai dakatar aiwatar da su. Abinda watakila al'umma suke ta tunani a kai wanda watakila za su fahimta da matsayin gwamnati shine duk wannan barnar da ta'adin da ake yi ba a taba jin ana sace masu haƙar zinari nan da sauran abubuwan albarkacin ƙasa su tagulla da zinari da sauransu domin suke da kuɗi amma ana ganin kamar ba a sace su wannan akwai wani abu da eh, gwamnati ke tunani eh, akan wannan eh kwarai a cikin bayanan da muka samu ya zama cilas duka wayannan yan kasashen waje wanda suka shigo jihohin mu inda ake sani ma'adinai dukkan su ko na afirka ne ko wanda suka fito daga kasashen asiya dukkan su yanzu akwai hanyar da za a ce masu su fita don mafi yawancin su kila casa'in da tara a cikin ɗari ba su da takardu na kwarai dukkan sun zo da takardun jabo wasu ma fursunoni ne aka kwashe aka kawo ƙasar mu wani aka dole domin su ne ake amfani da su su kuma su suke amfani da nan baƙaƙen fatan su yi masu wannan aikin banza don haka dole sai an duba wannan abin su ne wato kamar matukan moto motan wannan shirman da farnan da ake yi. to amma anya ba sai an ɗauki matakan kai hare-hare a kan 'yan ta'addar nan ba kafin a samu zaman lafiya tun da gwamnati na cewa ba ta so ta yi sulhu ta so ta yi amfani da ƙarfin tuwo domin ba a sulhu da ɗan ta'adda? Uh, bayanin da na yi wa 'yan jarida na gaya musu cewa ko da yake gwamnati ba ta kiyaman sulhu amma mun ga cewa sulhu ba ta kai mu ko ina ba mutanen nan ba su da amana ba su da ko alkawari saboda haka gwamnati za ta yi abin da ya kamata ta yi abin da aka sa kullum tsarin mulki hakkin gwamnati ne a tsara rayukan mutane da kayan su da dukiyoyin su saboda haka yanzu da karfin tuwo na farauci mutanen nan da suke kama na shekar a kamo su sannan da su suna so su yi sulhu wani abu daban ne. mai baiwa shugaban kasa shawara a sha'anin tsaro janar muhammadu baba gana mai ritaya Kuna sauraron sashen Hausa na murya Amurka da ke watso shirye-shirye daga nan birnin Washington DC ga mamu da ci gaban labaran duniya. kungiyar kasashen yankin kudu maso gabashin Asiya na nuna matsin lamba wajen ganin an sako shugabar kasar miyamma an San suci ci tare da maido da kasar kan turbar demokaradiyya. kasashen sun ɗauki wannan mataki ne bayan wani taro a ranar Talata kan al'amuran da ke faruwa a kasar ta miyamma. ministocin harkokin wajen kasashen kungiyar mai mambobi goma da suka hada da brunei cambodia indonesia laos malaysia philippines singapore thailand da vietnam sun gana ta yanar gizo da aikin su na miyamma kan matsalolin kasar wannan zama da suka yi na zuwa ne yayin da rahotanni ke cewa 'yan sanda sun buɗe wuta akan fararen hula masu zanga-zangar adawa da juyin mulkin da sojoji suka yi jami'an afghanistan sun ce wasu 'yan bindiga sun kashe wasu mata uku da ke aiki a wani gidan talabijin din kasar. a wasu jerin hare-hare da aka kai daban-daban a yankin nan ga har da ke gabashin lardin kasar. waɗanda suka shaida lamarin sun ce mamatan na hanyar su ne ta komawa gida bayan sun tashi aiki inda aka shammace su a kashe su a wani yankin jalalabad bayanai sun yi nuni da cewa maharan dai sun tsere ba a kama su ba amurka ta saka takunkumi akan wasu manyan shugabannin iran biyu da ke goyon bayan mayakan houthi a yemen cikin wata sanarwa da ya fitar baitul malin amurka ya ce mansur al-sa'adi da ahmad ali ahsan alhamzi su ke kitsa har-haren da mayakan huti ke kaiwa waɗanda ke karewa akan fararen hulan yamal da kuma waɗanda ake kaiwa jiragen dakon kaya akan tekun ƙasa da ƙasa a gaida Mahmud Lalo da karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka. sake komawa Najeriya inda masu ruwa da tsaki ke ci gaba da tsokaci kan matsalar tsaro da garkuwa da ɗaliban makaranta da ake fuskanta. Lamarin da ake gani banda mai da hannun agogo baya a harkar ilimi yana kuma tauye hakkin 'ya'ya mata na samun ingancin rayuwa. kamar yadda waɗansu mata suka shaida wa wakiliyarmu Madina Dauda a wannan rahoton. Wasu cikin mata da ke ƙarƙashin gamayyar ƙungiyoyin mata ta Najeriya a ƙarƙashin jagorancin Madam Gloria Laraba Shoda sun yi kira ga gwamnati da ta ƙarfafa hukumomin tsaro don magance yawan sace-sacen ɗalibai da ake yi a makarantu musamman ma makarantun mata a shiyar Arewa. Madam Gloria Laraba ta ba da misali da 'yan mata 276 a Chibok da 500 da aka sace a Dabci ta jihar Yobe sai kuma 279 da aka sako yanzu a jan gebe ta jihar Zamfara. Ko da yake ta ce akwai ɗalibai maza da ake sacewa kamar na kankara 300 da kuma na kagara amma mata sun fi yawa. Laraba Shoda ta ce matsalar ta fi kamari a arewa inda kai 'ya'ya mata makaranta ya fi muhimmanci. A nan Madam Gloria Laraba Shoda tana mai cewa. Na san gwamnati na kokari amma su ƙara kokari su daina wannan sace-sacen yaran da ake yi. Aka dubi yaran da ake sacewa za a ga mata sun fi yawa muna ga ma gwamnati a tabbata ma 'yan mata sun je makaranta muna roƙon iyaye a tabbata 'yan mata sun je makaranta kar a musu aure da wuri a basu karasa secondary school kafin su yi aure amma ana zuwa ana ɗaɗɗauke su ana sace su ya za su yi su je makaranta dan Allah muna roƙo ne matan Najeriya na roƙo amma tsohuwar shugabar mata ta jam'iyyar CPC Hajiya Hafsatu Aliyu ta yi korafi cewa an fi samun koma baya a ilimin mata a arewa amma tana ganin ya kamata a rufe dukkan makarantun mata in dai gwamnati ba za ta iya ba Hafsatu Aliyu ta ce a daina kai 'yan mata makarantun kwana gara su rika fita daga gida suna zuwa makarantu. Hafsat Aliyu ta ba da shawara kamar haka. Hama 'yan ya ci a ce an kai su makarantar kwana to ya kamata a ce an ɗauki mataki na polis da sauransu waɗanda za su rinka gadin ɗin makarantar. Muna da tangarɗa game da ilimin 'ya'ya mata shine shawarata. Amma kuma shugabar ƙungiyar mata da yara ta Azawaj Hajiya Asma'u Abewala ta yi tsokaci da kakkausar murya. ki iya duba yau ki ga makaranta fa a nan namu arewan nan kusan kasu kujan kashi uku akwai na kuɗi wanda uwaye za su biya kuɗi mai yawa akwai kuma na gwamnati a gwamnati ma iri biyu ne akwai na shi ainihin education din akwai kuma na wanda ake cewa na LEA to ki gaya mun a wannan categories of people da muke da su irin masu hali da tsakiya da marasa hali idan aka rufe makarantun nan nan to karshen shafa 'ya'ya masu hali kaɗai za su yi karatu Abin jira a gani shine irin mataki da za a ɗauka wajen tabbatar da tsaro a makarantun gwamnati ko na mata ko na maza domin yara manyan gobe su samu ilimi da zai amfane su nan gaba saboda a gudu tare a tsira tare. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina. Zuwa jimawa a shirinmu na rana za mu kawo muku ɗaya daga cikin sabbin shirye-shiryen da ya shafi rayuwar yau da kullum a arewacin Najeriya. Arewa a yau. Don duba tarihin yadda yankin yake a dacan mutum ya taso tun daga Sokoto ya shiga Borno ko daga Ilori ya isa Yola lami lafiya. Allah ya kadarci da cewa ni barawo ne. Mun yi abubuwa na rashin arziki a ƙasar nan daga baya ne Allah ya kawo shirya ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abun cikin ruwan sanyi. Shirin Arewa a yau zai rika zanta da jagororin arewa talakawa da kuma gwamnati shin za a iya samun bakin zarin gyara yankin ku kasance da ni nasiru adamu hikaya don sauraron wannan sabon shirin ku kasance da muryar amurka majiya kwakwara ta sayi har labaru sai sai sai ku tare Nasiru Adamu Elkaya shirinmu na karfe hudu domin jin wannan shirin. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC kan mitoci shida. 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurara ma tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 kuna kuma iya saurara mu a duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba baki mai yanka wuya babbar jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya ta so mai yunkurin ɗinke wata babbar baraka da ke neman keta jam'iyyar a yayin da jamhuriyar niger kuma ake fafutukar kashe wutar tashin hankalin da ya biyo bayan sanarwar sakamakon zagaye na biyu na zaben shugaban kasar jama'a assalamu alaikum tun a cikin watan nan da ya shige na fabrairu ne babbar jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya take fuskantar wani rikicin cikin gida da ke da alaka da shugabancin jam'iyyar da ma babban zaɓe mai zuwa na shekara ta 2023 rikicin ya fara tun daga tankiya tsakanin tsohon gwamnan jihar ekiti ayo fayose da gwamnan jihar oyo yi makinde wanda kuma wasu kusoshin jam'iyyar suka yi zargin shugaban jam'iyyar na ƙasa uche secondus da ruru ta wutar rikicin domin ba shi damar yin tazarce a kujerar shugabancin jam'iyyar. Haka kuma an sami rahotannin da ke cewa ana zargin shi secondus ɗin da almundahanar kudaden jam'iyyar da yake shugabanci. Duk da yake a wani taron manema labarai, babban mai binciken kuɗi na jam'iyyar Maya Mustapha ya ce shi bai yi wannan zargi ba. A wani bangare kuma, wasu rahotanni sun bayyana wani yunkuri da ake yi na cire shi secondus daga mukamin shugabancin jam'iyyar wanda shi ma kakakin jam'iyyar na ƙasa ya musanta duk waɗannan kuma na zuwa ne bayan raɗe-raɗin cewa jam'iyyar apc ne mulki tana zawarcin tsohon shugaban ƙasa goodluck jonathan wanda ɗan jam'iyyar pdp ne domin tsayar da shi takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar ta apc to koma dai menene mai taimakawa kakakin jam'iyyar ta pdp na ƙasa muhammadu hadeja ya tabbatar da cewa jam'iyyar tana fuskantar rikici a 'yan kwanan nan amma ya ce ana nan ana ƙoƙarin ɗinke barakar eto eh kasan ita siyasa haka ta gada ta gaji rikici yau a yi gobe a wanye yau a yi gobe a wanye kuma babu wata demokuraɗiyya da take ɗorewa sai an yi ta fama da irin wannan abubuwan saboda akwai kowa da ra'ayinsa a cikin jam'iyya wannan yana yin ciyaman ɗin jam'iyya wannan baya yi rikice-rikice ne wanda aka saba da su shi yasa sati biyu da suka wuce aka zo aka yi mitin a nan legacy house domin a magance irin wannan har aka naɗa kwamitin tuntuɓa wadda za su bi iyayen jam'iyya su je su yi magana da su a ji abin da ke faruwa don a samu a warware a ɗaya daga ciki har sun je wurin uban ƙasa tsohon shugaban ƙasa janar ibrahim badamasi babangida sun ziyarce shi aka samu ana so a samu masalaha shine ma yasa aka ce za a fara yin taro na north central wanda in allah da shida ga wata za a yi shi a lakwaja wato mamma da maganar da ake kan shin wasu ne suke son shi wuce secondaries ko kuma shugabanni yanzu su sauka ko kuma wa'adinsu ne ya kare eh wa'ansu ne a ciki suke son wa'ansu suna son shi wa'ansu ba sa son shi san an samu rabuwar kai na tun daga yanzu kafin ma a kai ga magana zaɓe wa'yansu sun suna sun yi bangaren su na kan cewar wane suke so a shugabancin ƙasa wa'yansu suna wani gefen to shi kuma shi shi ne shugaba kuma wa'adin ya ƙare ɗin yadda za a sake yin convention na ƙasa a sake shugaban jam'iyya amma ba a kai ga an yi hakuri a lokacinsa ya ƙare ɗin ba har wayansu suke so sai an cire shi ya sauka domin a naɗa na riko kafin a kai ga yin zaɓe. To shi ne aka dai yi wannan taron don a ba wa kowa haƙuri a samu maslaha a bari a kai ga har lokacin da za a yi taro na ƙasa na canza shugabannin jam'iyya. Shi yaushe ne ne wannan wa'adin na sauya shugabancin zai cika ne? Eh a wannan shekarar ne ba dai riga an saba watanni ne suka rage masa Ah, na da za a canza shi wani ya zo ya karba shi da yasa kawai dai ana so a ga kowace jam'iyya ina ta nufa pdp ba za ta fara yin convention ba sai ta dan saurara ta ga sauran jam'iyyu yaya suka yi domin a san inda za a nufa domin akwai maganar shugaban dan takarar shugaban kasa ina zai fito ciyaman ɗin jam'iyya ina zai fito to sai dan saurara an yi wannan abin nan din mitin din an game zai kasance tukunna sai a sa rana a ce da an so a yi shi a april to kuma aka samu 'yan canje-canje haka sai sa yanzu kafin lokacin ma ake ta tuntuba a gaya ba akwai wata damuwa da take damun pdp da ta saka har aka kafa wani kwamiti karkashin tsohon shugaban majalisar da ta bukola saraki aka mm. gana da tsohon shugaba jonathan kamar tsohon shugaba jonathan na neman ficewa daga jam'iyyar pdp ne fa halin yanzu eto eh, pdp ta lura kan cewar eh, akwai eh, zawarcinsa da jam'iyyar apc take yi na kan cewar tana so da ɗauko shi ya zo ya mata takara ah, a shirin su su ba shirin allah ba ba shirin 'yan ƙasa ko zaɓin 'yan ƙasa ba so suke yi ya zo ya yi takara in ya yi tenuwa ɗaya zai sake dawo da dan arewa shi wuce abin da shi kuma ba 'yan najeriya ne suke wannan zaɓin ba ko kuma sauran masu faɗa a abi akwai wa'anda su interest ɗinsu ne kan kansu ne suke so su kawo na in kawo shi zai yi to mu kuma mun zuba musu domin muna ga ranar da za a dawo a cewa 'yan najeriya ai jonathan ba boko haram bane ba barawo bane mu ga to shine wasu daga cikin jam'iyya suke ga a matsayin jonathan na tsohon shugaban kasa a yau in ya fita a pdp ko yaya ne za ta dan samu matsala na wani jigo jagora wanda har ya taba yin shugaban kasa na shekara shida a cewa ya fita daga cikinta ya tafi shi yasa aka kafa wannan kwamitin domin a je a same shi a ji wannan magana na da ake ta ji na kan cewar acc tana sa zai zo ya mata takara gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne sai a ji laifi aka mara a bashi hakuri ya dawo jam'iyyarsa a ci gaba da tafiya da shi ko shi ne zai yi takara ko ba shi ba. domin tafiyarsa zai iya kawo jam'iyyar 'yan matsaloli wanda dai ba za a rasa ba a matsayinsa na jigo ya taɓa yin shugaban ƙasa. Wato dai wannan Muhammad Hadeja ya nuna kuna fargabar cewa zai iya ficewa daga jam'iyyar kenan. Eh akwai wannan ɗin gaskiya domin raɗe raɗi akwai jita-jita sautari yakan zama gaskiya to shi yasa wannan din sai muke ga in har ya fita din ai ba kaman shi ba ma ko wani ne na fita daga jam'iyyar PDP eh, ko a na ko a state ina dole za a ji ba a ji daɗin tafiya ta ba saboda ina da magoya baya da suke son jam'iyyar baranta na mutum kaman Jonathan da yi shugaban kasa shekara shida yana da mahimmanci sosai a fati in ya fita ba za a ji daɗi ba gaskiya zai iya kawo wa eh, jam'iyya matsala ko ma yaya a jamhuriyar Nijar biyo bayan barkewar tarzoma a wasu biranen kasar ta nuna rashin amincewa da sanarwar sakamakon zagaye na biyu na zaben shugaban kasa. Gamayyar kungiyoyin farar hula sun mai da hankali wajen kwantar da hankalin jama'a da kuma an karar da su akan munin tashin hankali musamman a sha'anin zaɓe. Abu Zaidi Sanusi Abdulaziz kusa ne a gamayyar kungiyoyin na farar hula a kasar. In ana manifestation ko in ana san a gwada ba a ji daɗi ba akwai hanyoyi wanda doka ta bada wanda za a yi shi cikin kwanciyar hankali wasu an kashe masu kayansu wasu masu kasuwa an hana musu zuwa kasuwa wasu an toye musu motocinsu wasu station abubuwa da da yawa kuma wanga hanyoyi da gwamnati ke yi wani gudurau wani lakwal wani wurare duka an kone shi wannan abun kun san kuma kamar wani ci baya ne tunda wannan duk abin da gwamnati ya yi da kuɗin mu ne na lanho lanhon mu ne ake sawa a yi shi idan an ka yi shi kuma mutane suka zo suka suka kona shi suka bada shi suka suka suka lalatar da shi kaga wani ci baya ne mun kai kuɗin da ya kamata za a sa a gyara wannan abu da yanzu wata hanya ce za a kashe ko da yake matasan da suka yi wannan tarzoma na kwatanta cewa suna yin abin ne don raɗin kansu gamayyar sai na ganin akwai dalilan siyasa ɓoye a bayan wannan zanga-zanga da ta samo asali jim kaɗan bayan fitar da sakamakon zaɓe abin da ya sa ƙungiyoyin ke jan hankulan al'ummar nijar ta kiyayi kanta da faɗawa tarkon 'yan siyasa in ji hamidu sidifodi mun yi da allah waje da bannan da aka yi da wannan kone-kone da wannan buge-buge da aka yi ba mu shi daɗi ba duke wani ba duke da kamata a bata ba muna kira ga duka 'yan kasa gaba daya su mai da cewa Nijar ita ce gaban komi duka al'umma Nijar gaba daya da su matasa gaba daya ya kamata su nuna mutum ga 'yan siyasa na yanzu da cewa mu mutane ne da ya zama mana son zaman lahiya Nijar muke dibi ba wani muke dibi ba. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya da Suleiman Muni Barma. Cuba Hero ne ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. To a gaida na Sanyinna kafin mu karkare ga takaitattun labarai. gwamnatin jihar Niger Najeriya ta sanar da rasuwar sarkin Kagara mai martaba Alhaji salu Tanko wanda ya rasu da yammacin ranar Talatan nan. Gwamnatin shugaba Joe Biden ta ɗauki tsatsauran mataki a kan Rasha. A ranar Talata Amurka ta kakaba takunkumi akan da yawa daga cikin manyan jami'an gwamnatin kasar. Amma banda shugaba Vladimir Putin matakin da martani ne a cewar gwamnatin Biden kan irin rawar da suka taka wajen yunkurin kashe shugaban 'yan adawar kasar Alexei Navalny. wannan takunkumi wanda wasu ƙwararru ke kallo a matsayin abin misali da amurka take so ta nuna an saka su ne tare da haɗin gwiwar ƙungiyar nahiyar turai wacce tuni ta riga ta ɗauki mataki akan jami'an rashin kan abin da ya shafi lamarin na navalny sai dai ministan harkokin wajen ƙasar ta rasha sage lavrov ya yi gargaɗin cewa ƙasarsa za ta mai da martani kwatankwacin takunkumin da amurka ta saka mata Kungiyar kasashen yankin kudu maso gabashin Asiya na nuna matsin lamba wajen ganin an sako shugabar kasar Myanmar an San suci tare da maido da ƙasar kan turbar demokaradiyya. Ƙasashen sun ɗauki wannan mataki ne bayan wani taro a ranar Talata kan al'amuran da ke faruwa a kasar ta Myanmar. Jami'an Afghanistan sun ce wasu 'yan bindiga sun kashe wasu mata uku da ke aiki a wani gidan talabijin ɗin ƙasar a wasu jerin hare-hare da aka kai daban-daban a yankin nan har da ke gabashin lardin ƙasar. waɗanda suka shaida lamarin sun ce mamatan na hanyar su ne ta komawa gida bayan sun tashi aiki inda aka shammace su aka kashe su a wani yankin jalalabad bayanai sun yi nuni da cewa maharan dai sun tsere ba a kama su ba To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya na wannan lokaci amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu kawo muku shirinmu na hantsi lokacin da Aisha Ma'azu za ta shigo da shirin yanayi da muhalli shirin da ke gayyatar ƙwararru domin neman bayanai kan abin da ke tsonewa masu sauraro ido a wannan fannin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma muhawara a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Mahmud Lalo da ya karanto labarai da tuba Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri.